Kudin mai sai ƙara ƙaruwa yake a karkashin mulkin tulumbu to amma ya kamata a yi fahimta watan farko ma ya haka kuɗin mai sai ƙara ƙaruwa yake a karkashin mulkin tulumbu to amma ya kamata a yi fahimta watan farko ma ya haka ya mallaki kamfanin Owando a zamanin Obasanjo lokacin tulumbu ne gwamnan jihar Legas. bankin da ke kula da mafi akasarin kuɗin jihar Legas shine Ecobank haka zalika gwamnatin Legas ne take da mafi akasarin hannayen jari a wannan banki saboda haka shine tulumbu ya amfani da kamfanin Ebilo Holdings wanda shi ma mallakar jihar ne ya karɓo bashi har na naira biliyan hudu kar ku manta yanzu haka an wajen shekaru 20 saboda haka biliyan kuɗi kuɗi ne masu yawa to yanzu wannan kudi wani aka yi da su an fitar da su ne daga Najeriya ta dabaru da hanyoyi daban-daban zuwa wani waje da ake cewa British Virgin Islands to a lokacin da gwamnatin tarayya ta Obasanjo ta niyyar sayar da kamfanin Unipetrol kawai sai ga kudi ya iso daga British Virgin Islands an biya kudin wannan kamfanin waye sai Unipetrol Tinubu ne ya amfani da waɗannan kuɗaɗen da ya karba bashi ya kai su British Island sannan aka aka juya su aka dawo da su aka amfani da su aka sai wannan kamfanin mai. To ba ana abin ya tsaya ba. A lokacin da bankin Ecobank ya nemi a biya shi waɗannan kuɗaɗen da aka karba aro sai shi kuma Tinubu ya amfani da filaye na gwamnatin jihar ya miƙa wa bankin. a maimakon wannan kuɗin da ya karba bashi. Jira jira jira jira jira jira ko kun fahimci abin da ke faruwa kamfanin owandan da yanzu haka ya mamaye nnpc kuma yake nema ya fi kowane kamfani na mai karfi a najeriya an siyo shi ne da kuɗin bashi wanda kuma daga baya aka ɗauki filayen talakawan jihar lagos mallakar gwamnati aka mika shi ne yanzu ya zama owando ko kwandalin talambu babu a ciki saboda haka wanda ya ɗauki kuɗin talakawa ya sai kamfanin mai kuna ganin zai ji tausayin a lokacin da ya ne ƙara kuɗin mai domin ƙara samun wani riba ku rubuta min a comment section za mu tafi duniyar wata da su sabba, abin da ba za mu iya ba mu kuma za mu gina jirgin sama namu na kanmu mai ɗiba fasinjoji yaushe za mu fara mu kuma za mu gina gini mafi tsawo a duk faɗin duniya yalla ya habibi insha Allah Ah, to ni ma bari in kawo wani abu na ci gaba a Najeriya. Kai mahaukaci ne. Ka ba a hankali shawara nake baka cikin cokali. Ba ka jin tsoro ne. Yadda nake fargaba to kai ma ya kamata ka ji tsoro. Tun da ni na gagara yi to kai ma ba za ka iya ba. Allah kai ma ka karɓo kwangilan Yahudawa ko? Sada nake yi in dai ba ni zan kawo ba to ka kowa ci gaba. Mutane da kuka na dora muku ga sunan da yawa waɗanda kuke gani kamar ba Hausawa ba suna zuwa daga ƙasar kudu ne sai su zo cikin garin Kaduna idan ka fito daga cikin banki sai su tare ka su fasa maka mota ko wani abu ko su duke ka su kwace maka kuɗi to bari ku je da muka zanta da su eh, gaskiya ranka ne eh, dole ya faɗa ma abin da ya faru mun muna zuwa banki mun dan ga dan customer da dan kuɗi sai dan bishin ya baka sai mu dake dushi sai fasa mai glass mu dake abin da ke cikin mota shekara kana kana ba eh, ni shekara wannan January ne na fara wannan aikin nan wannan wannan sana'a wa ya saka a cikin wannan sana'a shi nan James yes to ku mm. wa ya ba ku labarin cewa ku zo Kaduna eh wanda ya ce mana mu zo Kaduna da saboda abin da yake faruwa ta bangaren garin mu nan mm. shine wani shi an ga muku cewa Kaduna akwai akwai dan akwai dan abun abun hannu shine ya samu kawai ga dan su tana shi kenan ko dan tattauna ko ya eh, baran ka ko ka baran fara haka hmm. eh, shi da ya samu ka zo okay okay to ya to gashi an kama ka kai baka kama fara ba fara ta kama ka alfarma eh, ma kai baka kama fara ba Mr James Mr Kingsley ah, gashi fara ta kama abu kenan alfarma kai ne maran kenan to lokacin da kuke yi hmm. ba ku ce kuna neman alfarma ba ya kuke ganin ya kake ji kai ka je ka yi ka fasa mutum glass gaskiya sosai da wallahi ta lai ko ko ko babun dan yawa bare me yasa ya sanya ka kake wannan abun wallahi dan saboda an dan samu wani abu dan bai kudin makaranta dan ce da iyali ni mai yara biyar suke kamar waya ne kawai waya ne wayoyin ta mace na ga tana da waya babba zan yi duk inda zan yi zan mata dabara sai na ansa ba zan iya tunawa saboda tana da yawa akalla ka sai su kai kamar guda goma sha biyar eh zan iya tunawa akwai hot 8 akwai akwai hot 7 akwai spark 3 akwai spark 4 sannan akwai hot 6 da sauransu shi sana'a shi me yake idan shi ma da yana sai da waya har yanzu eh baya sai sa saboda an rushe musu gurin ba sai inda ya koma ba iska. ko za mu haɗu da shi sai dai kira sai dai cin tsaya a guri kaza yaushe ka bashi waya ta ƙarshe wato ta ƙarshen nan yau za a kai kamar sati uku A dai irin wannan ɓangare na samari da 'yan mata ne aka samu wata mai suna Khadija Muhammad wadda aka fi sani da Hajiya, ita kuma kan rama ma wasu 'yan mata ne waccan hikima da ashir yahuza ke yi ta kuma bayyana mana irin hikimar da take yi ita ma domin raba samari da wayoyin. To mutane da yawa sun kawo ƙara ce an sace musu waya ana zargin kece mai kika sani game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe. Yana sani na taɓa abin mutum amma bai zama lalle a ce duk abin da ake yi ni ce ba. Kamar me da me kike taɓawa? Waya ko waya ko kuɗi ya kike yi wajen ɗauka kina shiga gidajen mutane ne ko ya ake mm. ya kike yi wajen ɗaukar waya ko kuɗi wajen saurayi da ne zai yi maka bara a za ki iya tuna wayoyi nawa kika ɗauka na samari da irin wannan sigar yaushe rabanki da gidan iyayenki Ina tare iyayena ina zuwa amma ba a kan yadda suke so ba wasu iyayena ne kwata-kwata amma na kan je. Kina zuwa gida? In kika je kikan yi kwana nawa? Wani zuban na kan je in na je ma wani zuban na kan je in kwanaki ba. Kwanaki kamar nawa kika kikan yi in kika je gida? Na kan yi sati biyu sati ɗaya. To in kika fito kuma kikan yi kwana nawa kan ki sake komawa? Na kan yi wata. Wata ɗaya. To gida ina kike zama? Na fito? Mm. Kigorot ina kike zama a Kigorot Nabila nan da tukunin Nabila wani gida a wurin hotel a hotel kike zama dindin din ba dindin din ba ta fita mm. in na samu kuɗi ko wancan nake kama ɗaki kike yi ko yaya da saurayi haka sai ya aje ki dindin dindindin me ya gaskiyar batun da ake na shaye-shaye shaye-shayen da yake kan inji na je na zauna da me da me kike sha kodu

waye ya miki san me ba baki san me shi ba watan shi nawa cikin wata hudu to a matsayinki na ɗaliba batun kan kiwon lafiya akwai kulawa da cikin nan yake samu a likitance ba ki yi yawanci za ka ɗauke ni don lalata a abinka wani in yanzu wani ba zan yadda ma kai ɗana ta ba wata hikima zan ma kawai zan tafi zan tafi zan tafi da waya kikan tafi ki bar samarin a ɗaki ne na ɗauka baka aboka in kuma kuma mm. ni kan tafi da shi to akwai alaman nadama a tare da ki. alatsi ne in suka jera wannan za ki roƙi al'umma su taya ki da addu'a da kuma duk wanda na taɓa mai abu ya yafe min ba da saurayi na nan ba iyayen ki ba ya tuɗe mu wando shi ne na ne shi ma in ya tuɗe wando shi ne na ne ya mare ni da ya mare na ya ya ji mun ciwo ya ji mun ciwo da hannu eh, eh. ya ba mu mangwaro Ina mana kallo a'a to yana na tura makaranta sai ga yarinya ta shigo ta kutu tana nishi tana fashi, ga nan babawo ya cire mai yarinya na wando kuma shi ma ya cire wandon shi da tashi na rufa mata bayan da gudu na je na same shi yadda ta gaya mu akan yarinya na same na same shi ita tana kasan shi yana saman ta cikin bayi a gidan makota na makociya ɗaya makociya na ne ita ta zo ta gaya miki ga to ta gaya min ga halin da ake ciki ita kuma wanda aka kika samu samu da wani da ita mene ya laka yake yarinya ta ne Shekaran na shekaranta tara da haihuwa eh to da kika fito sai me faru shine na same shi aka muna ta fada ya ture ni in ture shi yana muna ta fada yana so ya gudu har ya fito zai gudu to shine muka fara fada yana so ya gudu shi yana so ya gudu ni kuma ina so in kama shi domin mutane su gan shi a hada shi da hukuma to mun ta fafata wata na yana yana duka na ina dukan shi muna samu ina ruko shi yana kai min duka ina da shanyewa sakamakon ina ina lalle a kama shi to ya hau mashin sai na cizge mukullin mashin din shi shine sai ya ja ya tsaya daga nan mutane sau kawo dauki aka zo a kama shi rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta yi nasarar kama wasu matasa su uku da suka kware wajen satar katin atm ta hanyar canza katin mutane ba tare da mutum ya sani ba matasan su uku sun fito ne daga jihar kano sun kuma bayyana sunayensu da cewa akwai umar ya'u dan kimanin shekaru 29 da haihuwa sai kuma abdullahi buhari dan kimanin shekaru 29 shima da haihuwa sai na ƙarshen su halifa abba dan kimanin shekaru 22 da haihuwa matasan an kama su da katukan atm na mutane guda 54 sun kuma bayyana idan sun fito daga jihar kano sukan tsaya a zaria inda suke gudanar da mummunar sana'arsu daga nan kuma su shigo cikin garin kaduna matasan sun bayyana mana yadda suke yi har su yaudari mutum su canza mishi katin nasa na atm muna samun mutum wanda irin wanda bai iya ba za mu nemi mu taimaka mai a wajen taimaka mai to in mun samu sa'a sai mu canza sai zan kai shekara wajen biyar kenan dai kira na ga wanda suka gani dai saboda gaba dai gaskiya ba abu ne mai kyau ba ni dai abin da zan ce ina aikata na sani ne akan wannan abu da na yi zai kai two years mutumin jihar kano ban fi wata uku ba gaskiya da fara wata uku da shigowa eh, an karbi kuɗi amma wasu na manta wasu kuma na sani suna kaina an karbi dubu sittin an karbi dubu saba'in still kuma an karbi ishirin da biyar an karbi arba'in an karbi kuma dubu ɗari da hamsin shine wanda wannan iya tunawa ni mutumin Kano ne. Malam Idris Nasiru yana ɗaya daga cikin wanda matasan suka yi ma canjin katin na ATM har suka cire mashi kuɗi naira dubu ɗari da hamsin ya bayyana yadda lamarin ya faru. Na zo da daddare zan tafi gida na shiga Zenith Bank zan cire kuɗi sai na same su a ciki. lokacin da na sa atm card dina a cikin atm machine sai wannan ya zo na danna sai ya ce min ba haka zan yi sai danna nu ya ce ba haka zan yi ba sai atm dina ya card dina ya fito sai maza ya dauka sai yana goga a jikin shi haka daga nan ya canza mu sai ya sa wani lokacin shi kuma wannan ya zo wurin shi yana daukan hankali na to daga nan sai wannan din ya zame ya fita shi ma sai wannan din ya fita daga baya da na duba sai na ga ba nawa bane kafin in je wurin motar sai riga sun tafi to jiya cikin iko Allah na zo zan tafi gida da daddare da yake na ga motan duk da dai ban san kowane product ba ne to sai na ce wannan motan kamar shine wanda suka min wannan canjin atm sai na ce amma barin je in tsallaka dan in tabbatar ina duba wurin da atm mashin ko sai na ga wannan sai na ce su sai na je na reporting shine sai aka zo aka wannan su lokacin sun yi ma wani yana ma wani asp mansur hassan shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna ya yi mana ƙarin bayani akan matasan da kuma yadda suka yi nasarar kama su. Ba jama'a sun daɗe suna kuka yayin da mutane suke zuwa su je su cire kuɗaɗen su a bankuna ko a POS ko a wani wuri wanda aka ware domin cire kuɗi sai ka ga mutum ya je gashi da ATM ko da wani abun ga kafin ka san me an canza mishi wa'annan abubuwa an ba shi wani wanda a karshe sai dai ga ana dumbuza kuɗin shi kawai dai ji suna fita so wayannan mutane sun shahara wajen idan ka zo zaka cire kuɗi yayin da ka zo zaka cire kuɗi za su gaggawa taɓa wannan kansil lokacin da wani daga cikin su zai gewayo kana can kana yunkurin abin gaɗinka wani zai canza maka kati sai dai ka ji ka ana cirewa yaudarar mutane a canza musu katin atm ba sabon abu ba ne sai dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta sha alwashin kawo ƙarshen wannan lamari a faɗin jihar ƙarshen rahoton kenan ibrahim dattijo jkd tv daga kaduna a nigeria ranar ma da yunwa ta batta ta wuni to a da za ta rasu a shekaran jiya kenan gidana ta shigo na yi dan wake na zuba mata na ce ta ba yarinya wasan da na shiga gidan ta ga mijin ya da haka yarinya ta ji tsoro ta ruga ta rungume kujera jikinta na rawa haka wallahi baka ga yadda yarinya ta ji tsoro ba abin tausayi kamar kamar ta kuka yarinya tana cin azaba da na zo na ga jini a idan yarinya ne magana ta ce gidan yayan mijinta yara suka ja yarinya suka bige ta ita bata san me suka yi mata ba ta ga jini a idan yarinya na sake zuwa na ga bakinta ya datse haƙori ya shiga cikin namun bakinta sai ne magana sai ta ce ai faɗuwa ta yi to jama'a masu bibiyar mu muna muku godiya ta yadda kuke kasancewa tare mu wannan labarin da muka fara saka muku to cikakken labari shine an kawo musu rukun yar yayan mijinta ne da kanan mijin da matashi suka kama yaren nan suka mata sai da suka karere ta sannan kuma suka mata duka sai da ta mutu kamar da kuka fara ji na san za ku so ku ji yadda labarin yake da kuma matakin da hukumomi suka dauka bari mu je mu bi labarin ni da gaskiya tsakanin da Allah abin da na sani tana dukan yarinyar nan dan ganin ido na mata ta duke ta har ga Allah har so biyu a gabana ta dauke ta ta bugar da ita a kasama ma ranar ma da yunwa ta batta ta wuni to a da za ta rasu a shekaran jiya kenan gidana ta shigo na yi dan wake na zuba mata na ce ta ba yarinya idan mun faɗi mata sai ta rinka jin haushin mu ko muka ga tana muna tare da ita muna ga mata gaskiya ba ta ji sai muka dena bulala ce don irin ta bishiya mangwaro haka mai kauri irin ta ce wala suke dukanta da ita dan ta ma faɗi mana ta ce miji in ya buge ta ita take anshiwa ta ajiye a ɗakin ta hai biyal ma ta faɗa yana tana sawa mijin ya cire bel din wandon shi ya duke ta muka ce wannan karamar yarinya me na dukanta da bel wai tana yin fitsari tana yin kashi shi ya ce ba zai iya ba ana kwantar da ita akan gado tana mai fitsari tana mai kashi ba da yarinya ba da ba da goyo ba ba shi ya biya ta ba me za a rika kwantar mai da ita akan gado shi ba zai iya ba ake sauke ta kasa akan buhun siminti ana ake kwantar da ita a kasa akwai tabbas akwai karya duma tana dawowa ya ce min wai ta je ta samu yarinyar wai ta faɗi a ƙasa sai na ce haba amarya za a kici yarinya daga barin da kin kunna mata fitila kuma ta faɗi a ƙasa ko dai wani abu mata ita ce wallahi ta ba abin da ta mata wai faduwa tai sai na ce to gari na waye waye na shiga in gaishe ta na ce buya jikin bulki ta ce da sauki ina duba kafa bulki na ga kafa ta kumbura ta ce wai faduwa tai ta ji ciwo na ce ki je nan gidan mamin fidau ana gyaran kafa ki kai a gyara mata da ta kai ta aka ja mata sai ta dawo ta anshi man zafi a guri ta ta shafa mata sai na ce to yarinya shekara ta ɗaya da rai. da na zo na ga jini a ida yarinya ne magana ta ce gidan yayan mijinta yara suka ja yarinya suka bige ta ita bata san me suka yi mata bata ga jini a idan yarinya na sake zuwa na ga bakinta ya datse haƙori ya shiga cikin namun bakinta sai na yi magana sai ta ce ai faduwa ta yi na uku kuma da na shigo washe gari sai na ga idan ya rufe alamun ne ko faduwa ne shine ba sani ba mata ce mun faɗuwa ta yi shine sai hankali na tashi na ce mu ɗauke ta mu kai asibiti muka ɗauke ta muka kai asibitin cikin ɗan mani wajajen azahar suka ce gaskiya ido ya rufe akwai alluran da suke yi saboda kan infection ya kama mutum amma tun da idon ya riga ya rufe abu ba yau ba ba jiya ba domin wannan inda jiya ne ko zuwa yau ne abin ya faru za su iya yin allura amma yanzu mu kai ta asibitin dutse ta rage ce ma ai na daki shiga da zanyi ko ido suka ɗarce dai na kallo na mayya munafuka ta sa ta kallon sama haka ko kuma ta sa ta tai kasa da kai ta sa ta bata ganin fuska ta kwata-kwata saboda tsabagen duka hatta mijin in ta gani dan akwai sanin na shiga gidan ta ga mijin ya da haka yarinya ta ji tsoro ta ruga ta runguma kujera jikinta na rawa haka wallahi baka ga inda yarinya ta ji tsoro ba abin tausayi kamar kamata kuka yarinya tana cin azaba ita ma fa mahaifiyata wato kakan yarinyar nan kenan ta yi tattaki daga jihar Neja zuwa nan jihar Kaduna mun ji ta bakinta ni bukata na ku yi ma Allah ku yi ma annabi ku taimaka mani Allah ya taimake mu musulmi dan uwan musulmi ni dai abin yarinyar nan ku taimaka mani kan wanda suka aikata abin kuma me gani ya kamata a musu to ya zan ni wallahi abu irin haka bai taba kama ba ma ban san me zan ci ba dan Allah Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta Allah ya sa mutuwa huta amma shi yanzu mahaifi wannan yarinya ya zo nan Kaduna mm, bai zo nan Kaduna ba ya kusa shi yana ina yana can Nijar to ita mahaifiyar yarinya fa? ta rasu kuma duka yanda aka yi auren ga da shi wannan auren zumunci ita ma uwar yarinya haka nan ne auren zumunci mun san daga ita Basira Musa da kuma Idris Musa wanda ake zargin su da kisan wannan yarinyar. Ana saura kwana biyu ta rasu ya duke ta. Shi mijina da bulala ya duke. Ba abinda da ni na zargin shi da shaye-shaye saboda in ya dawo gida ban gane mashi ko ni duka na yake yi. saboda na mai maganar shaye-shaye ran shi ya ɓaci ya ce ba shaye-shaye ke ba in na ƙara ce mai zai duke ni. ba amma an ce saboda fitsarin kwanci ake mata wannan duka. Duka ana yi. Wa da ko barki su daga can? Ni ce. Daga ina ke ɗauko ta? Daga Neja. To shin ta kai watanni nawa a ki? Watanni biyu ne. Ya kai wani lokaci na mutu wannan. Mun dawo ba da daɗewa ba. Akan fitsari ne ya fara dukanta. Har mun yi faɗa da shi akan sanadiyan dukanta. Ana kwana biyu za ta rasu da ya duke ta. baya nan to a ranar da za ta rasu din na mata wanka ta ce mun kanta na ciwo na ce ta kwanta na je na sayo magani na gama abinci na tashe ta na gama ta tashi ba na ɗauke ta na kai ma makocin mu ya duba ya ce ta riga ta rasu ina mijina da me yake dukanta da bulala ne wace irin bulala tana nan a ɗaki bulalan waya ne kuma yana dukanta da iccen mangwaro to ke da yake dukan nata ba ta taba kai koke zuwa ga anjin mahaifiyanki ba ba ni da waya waya na hannun shi na mai magana ya iya kira mama na ya ce yarinya ba ta da lafiya ya ce ya gaya mata ashe bai taba kiranta ko so daya ba a ranar da gaskiya ya za a yi shi ya duke ta ni in duke ta karamar yarinya wani rana da ya duke ta na dauke ta na kai ma makotanmu na ce kun gani dukan da yake mata na ce bani kuɗi in mai da ita gida in baya son zamanta ne ya ce bai da kuɗi kuma na ce ya bani nawa in mayar da ita ya ce shi bai da kuɗi amma yarinya idan ta ganshi tana tsorata gaskiya tana jin tsoron shi in ta ganshi ya dawo da ta ci sallaman shi za ta matso kusa da ya. ni ban bige ta ba abin da ya sa ita matattawa ita ke bugunta kuma ko makota ma sun shaida ita ke bugunta saboda ni in na fita ma gida tun karfe bakwai wani zubin ba na dawowa sai na kai goma ko tara da rabi haka ko a ranar da yarinya za ta rasu ma ba na nan ma ta rasu amma da yarinyar ma ta karye na ce me ita ta gaya min yarinyar ta yi targadi a ƙafa har makota sun biya kuɗi an je an ja ƙafa sai ce to ba komai wannan ya yi daidai ba shegari ta ce min ƙafan bai jawo ba an ƙara koma sai na ce eh, ta ce gasha ta faɗi ta fasa leɓi da gefen idanta to bayan kwana biyu jikin yarinya dai sai a hankali ni ba na nan na riga na fita to na ban mata waya na a gida saboda ba ta da layi a wayanta in tana son mai taimakana da ni akwai wani abokina da take kira sai ya bani wayan sai mai magana da ita to sakamakon ranar kuma ba na kusa da shi baya kusa da ni da take kira na sai bai same ni ba sai da na dawo sai na gabata gida to da na gabata gida sai suka ji shigowa na sai suka zo suka bude gida suka ce zo mu je mu gani ko da na je na gani sai na ga yarinya a kwance ba su min magana ba sai na buɗa sai na ce ta rasu sai suka ce mu eh ta rasu bulala ban san da ita ba ita ke bugunta don ko makota ma sun shaida makotan ma ba kowa ya sanni ba saboda sakamakon ni ina fita da wallahi komai ban sha in kuma ana ganin karya ne a je wajen likita ya gwada ni ya yi test ɗin jini na in ina shan wani abu rabon da bigeta. tun ana saura kwana goma kuma dukan ita take fara bugunta saboda tana riga ni tashi ta dafa mana ruwan wanka da za mu yi wanka da shi da safe tare da nan akwai um, idris musa ɗan kimanin shekaru 24 da haihuwa uh, mazauni ne a anguwar rigasa da ke cikin garin kaduna da kuma matar shi mai suna basira yar kimanin shekaru 20 da haihuwa inda muka samu labarin cewa um, sun aikata ɗanyen hukunci akan wata karama yarinya mai shekara uku uh, da aka ba su suriki da basira da idris auren zumunci suka yi da uh, yafo sun ɗauko ɗiyar ɗan uwansu uh, daga ƙauye sun kawo ta kaduna domin ta zauna tare da su daga bisani abubuwa suke ta faruwa wanda har wasu mutane wanda mutanen kirki ne suka ga ya kamata a sanar da hukuma an yi haka ba tare da ƙasa a gwiwa ba muka tura jami'anmu suka kama waɗannan mata da miji ita yarinyar nan basira bilkisu mai kimanin shekaru uku da haifuwa sanadiyan bugu da aka yi mata da kuma munanan abubuwa allah ya sa ita kwanakinta sun kare wannan abubuwa da suka yi shi ya yi sanadiyan mutuwar wannan yarinya a halin yanzu suna nan a hannunmu muna kan gudanar da bincike da zaran mun kammala bincike insha allahu za mu gurfanar da su gaban kotu to masu bibiyan mu ya kamata mu shiga hankalin mu dan idan an baka riko ba shi bane an baku dama ku mai da mutane kamar waɗanda aka kawo muku su muku bauta ba yanzu idan kuka duba wannan karamar yarinyar da ake ba labari me ta sani to irin haka ne inda in Allah ya sa ta rayu za ka ga ta shiga wata rayuwa wadda bata dace ba saboda tun farko ana azabtar da ita Allah ya sa mu dace Dubin wata mata mai suna Basira Hussaini ta cika a yayin da rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta yi nasarar kama ta kan zargin satan jinjiri dan kimanin makonni shida da haihuwa. Basira Hussaini ta bayyana ta ɗauki jinjirin ne domin ta nuna ma wani da suke nema da shi mai suna Sebio Samuel a matsayin nasa ne da suka samu ta hanyar nema ta kuma bayyana tsawon kwanaki tara da ɗaukar jinjirin manemin nata Sebio Samuel ne ke ɗaukar nayin bada kuɗi ana su mishi madaran jarirai. Basira dai ta bayyana cewa ta sami mafaka ne da jinjirin a gidan wata mata da ta yi mata ƙaryar cewa nema ake a kashe ta saboda ta canza addini. na je gidan kakan yaron ne don muna mutunci da ita shine sai muka gaisa sai na ce mata zan je gaida makawata ne ba ta da lafiya sai na ce ya yaro ta ce lafiya na ce da ba zai yi kuka ba da na tafi da shi sai ta ce in ba zan daɗe ba ba zai yi kuka ba shine sai ta bani yaron sai na tafi da yaron dabaran da na yi ba wai na ɗauka yaron da nin in sace shi ko in cutar da shi ba ne na ɗauka ne don je ma wannan ƙaryan akan nashi ne don muna nima da shi kin kai mishi yaron eh amma da ya amsa jinin shi bai bashi ba bai yadda ba shine ma sanadiyan da ya kira yayin ita yarinya mai yaro din sai hukuma suka kama ta wanda na je gidanta ce mata na yi ana bi na ne na musulunta ana son a kashe na abinda na gaya mata kenan amma ban gaya mata maganan na ɗauka yaro ba ba gaskiya ba ne cewa an ba yana an bashi nono hakan nan nake bashi amma ba ruwa shi ma saurayin nata sabio Samuel da ta kai ma jinjirin a matsayin nashi ya bayyana kaddara shi ta kai shi ga amsar jinjirin domin ba aure suka yi ba ta dai ce mishi jinjirin nashi ne na yi iyakacin bakin kokari na kamar yadda kake tambaya na ina tambaye ta har ina kuka da hawaye taba ganin ta da ciki ban taba gani ba alhaji kokarin da na yi kenan ina tambaya ta ina sake tambayan ta ta ce min sab ita danta ne ko ba gaskiya ba danta ne ko dan ne ita dai ta ce min da dana ni kuma na ce ba nawa ba ni ban san da cikin ba ayi hakuri a yafe ni kun kai tsawon lokaci da ita da muka haɗu da ita din ta ce za ta je wajen yan uwanta waya abuja shine ta dawo da wannan jariri asp mansur hassan shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna ya mana karin bayani akan binciken da suka yi akan wayanda ake zargin. Ita wannan basira ta shiga wani gida gidan da an santa a wannan gida bayan sun gama gaisa da kakan wannan yaro sai ta ce da Allah bari ta dan je nan ge ta dauki yaron irin abin nan ka je an yi barka ko an yi abin ga ka sai a dauki yaro. bari ta dan je ta dan gaisa da wata nan su wadda ta santa ai gaisa nan kenan shi kenan aka nemi wannan mata aka rasa har tsawon kwanaki satuttuka muna ta yi muna ta bincike wanda Allah ya ba mu nasara muka kama ta ba mun kama ta ko Allah ya ba mu sa'a muka ceto shi wannan yaro dan sati shidda da aka sace. Lamarin da ya faru ne a yankin Kujama da ke karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna. Ƙarshen rahoton kenan Ibrahim da Tijo. jkd tv daga kaduna a nigeria Kudin mai sai ƙara ƙaruwa yake a ƙarƙashin mulkin tulumbu to amma ya kamata a yi fahimta